عن السمع عن الكوش وكان الأفعال من السمع في أن يلتمس من السلف na fata mun da shi kuma annabi fa fasara wani kuskure har ma a kodansu fiskoshi da suka aka rawaito malaman tafsirin ibn jarir irin su ibn jurai irin su wato malaman tafsiri da dama sun kawo wata kista wadda wannan kista a tsarai suka zo amma ba ta inganta ba duk malaman hadisi sun ce ba ta da inganci kuma bai ma kamata ma a danganta su zuwa ga annabi har ma babban malamin hadisi malam nasir bin al ya wani littafi nasbul da gharanik dan karamin littafi ne ya sa miki suna nasbul majanik لخط an dasa an kafa majanik manjanik mai ma'anar manjanik kayan harbi ne na wasu kamar uba shabbaba. ga ta an kaɗe domin a rubuta wata kisa da ake kira kisa gharani kistatul gharani malam albani rahimahullah a cikin wannan littafi ya yi cikin bayani a kan cewa wannan kisa ba su inganta ba kuma dai hadisan da suka bude da mursalai sai mun fasai ba su da inganci shi ne ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ji kayan so su wayannan hadisai daga irin ibn abi hazim abdurrahman ibn abi hazim sun kawo a cikin tafsiransu ibn jarir sabari muhammad ibn jarir abu jafar shi ma ya kawo a cikin tafsirinsa amma dai hadisan da cikin kanta cewa wai kan za mu ce wai wai wata rana ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a maka kafin hijira lokacin muhajirun waɗanda suka yi hijira sun je ƙasar habasha ethiopia kasar najashi wata ran zaɓar da annabi suratun najami suratun najam wani najami idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa hasibin da Allah ke cewa أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويل sai a nan salama wai sai shaitan wai ya jefa masa a cikin da ya je wannan guri sai kawai har na suka je yana cewa tilka al-ghani ula wa inna shafa'atahunna la turtuja wai Allah wai ma'ana shi shaitan ya jefa wannan karatu cikin karatu la ta أفرأيتم ta والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاءتهن لترتدى لأن يجتك ملك رسول سيد الجهار كان يقوى إلا لا تتفضل لله وقته لأن يجتك وما سوى الدين دائم وكان كلمة النبي فلا وي أكثر كلمة الناس وما في الصحابة كيف يجتك الله دون مكان al-walid ibn mughira shi kadai ne ya dauko wani dutse ya ni da wannan ya fiye ne shi ba zai fita da bahar da zai fita da akan ta biya da kusa afara ya kuma lafiya annabi ya ce kun ga lada da kokarin nan da kuke bautawa inda yana karanta musu qur'ani afara ya kuma lafiya wal uzza kun ga lada da uzza da manata salisa da ukhra su sunayen shi ne shine na sukan uku akwai babban gumakan su hubar da lata da uzza wai wal yasla wai shi sai annabi yake tsara, ni kul ula waɗannan wasu manya manyan gumaka ne masu daraja wa inna shafa'atahunna la turja kuma da na aiki san su ake fata a samu dama ai albarmasa ake nema har ga Allah wai annabi ne faɗa haka a cikin karatun nan shi kan da malam alƙadir ya a cikin ashifa da ce gaskiya wani labari da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ba za an gani da wai annabi ne san ya faɗa haka ba wai shi ne ke ko a cikin karatun annabi shi ne dalilin da ya sa da ya yi Su ma sai suka yi sujjada na fata muna gani wai sai daga ba annabi ya gano aka gaya mishi ga ba abin da ya faɗa shi ne annabi ya gina ta kuka hankalin sai tashi sai ubangiji ya ce mishi tasbiya yake dan kwanta mata da hankalin sa kankadan ai babu wani annabi da muka aiko ko wani manzo illa bi na ba sai lokacin da yake karatu kamar na biya na kara kuma ɗauke fasara ma na kara ko kuma illa iza tamanna ba sai lokacin da yake da gure mutane su shirya alkashata rufe umniyati sai shi da jefa a cikin karatun nasa a cikin buri da yake da shi sai shi da jefa irin abin da yake kame da aka jefa maka ya mutu Allah wai ake ba shi hakuri da wannan aya sun mai yi cikin Allah a yaki daga baya sai bayan sakullahu ma yi rufe shaitan sai ubangiji ya goge ya share ya yi nasku ya goge abin da shaidanin nan ya jefa sun mai yankimin lafa a yasa sai ubangiji ya sauke ta ayoyinsa yankimin daga al'ikam al'ikam ma'ana shi kyautatawa ba ahkam ba ahkam jami'i na hukum hukunta hukunta al'ikam al'itikan kyautatawa ihkam itikan sun ma yafkim Allahu ayati sai ubangiji ya kyautata da su zama muhkamai kowa ya gane su babu wani rikici babu wani tada to gaskiya wannan kissa ba gaskiya ba kuma musamman ko ibn kasir da karanta zai ga muku wannan hadisan duk wasu inganta ba mursalai ne da mursalai kuma ka samu ta littafi da ne ta nasbul majanik لخفض القشبة الغرانيك na muhammad nasiru bin al-albani rahimahullah yace wannan labarin kan zan kurege ne wuce ta mallani ba shi da gaskiya duk da cewa kafan malami a shek muhammad bin abdullahab a cikin littafin shi muktasar musira ya ambaci yana da san hadisin ya inganta amma bai inganta a cikin muktasar ta na Muhammadu bin abdul wahab rahimahullah ta'ala amma hadisin gaskiya ba shi da gaskiya kisar da ta bata na fata mu gani sai ban zanto ke nan nema na raya babu wani annabi babu wani manzo da mutane ko ya rasulullah kafin kai fa sai san da yake kokarin karanta qur'ani ko ayoyin da aka karanta mishi ko sakon da aka aiko shi sai shekan yi kokarin jefa wa su masu sauraro kafirai ya sa musu shubuha a cikin tunanin kamar yadda ne muku wannan misali wannan farar ka dace ko ce shekan kawai ya rika nuna maka ai zaki ai ina fara ce da mun gani shi annabi yana fara ce maka kaza suna kai anya wannan ba baka da ce haka shekan wallahi yake kokari duk da ka zo kana wani to mutum da yake akwai ciwo a zuciya akwai jahilci a zuciya shi kokari yake nuna cewa abinda malamin ne yake fara kawai sa ran zuciya saboda yake kafi abinda kai kake so Allah da rana ga da malamin da yana wa'azi akan ai sadaka ai ta tsara cikin malamin nan muke da bayar da kuɗi ne bisa da wa'azi kullum akan zaka ko kuɗi yake so ba shi ne kafin da ke ɗan zai shigo maka da su har ke Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ki ubangiji ya yi kokarin yadda zai shafi abin nan da ke kan yake kokarin zai faru sai ubangiji ya kyautata ayoyinsa masu imani sai ki gane kamar da zamu yi insha Allah gobe cewa masu imani su suna ganewa wanda suke da shakku da kokanto game da kiyama ba za su gane su da shi ne da cikin gaskiya ba a cikin karatun annabin ake jefawa ba a cikin zukatan mutane masu mummunan zato masu sauraro da na rashin kyakkyawan zuciya sai eh, shi an yi ba muku wannan tunani da karshen ayar Allah yake wallahu alimun hakim ubangiji yana da wadansu sifofi aka ce wanda duk abin da ka gana faruwa to idan ka siffanta Allah da wadannan kofi. shi ke nan sai kan kai bayan ilimi hikima adalci alhikima al'ilmu wal hikima wal adal duk abin da kaga ya faru ko a karan kanka ko a ƙasa ko a duniya wallahi ka sani da sanin Allah dan yana da cikakken ilimi ba ta ubangiji al'ilmi cikakken ilimi ba babu abin da bai sani ba da abin da zai faru da abin da ya faru da abin da za a yi nan gaba duk ubangiji yana cikin na biyu alhikima a aikin Allah babu rashin wahayi akwai hikima akwai wani abu da yake nufi in ya baka in ya hana ka in ya takura ka in ya buɗa maka in ya maka ba komai akwai hikima takura maka da yana arzikin ka dinnan ba sa waye da sai ba akwai hikima wancan daga kullum ana ba akwai wata hikima sannan kuma adalci Allah adali ne baya zalunci waɗannan sifofi guda uku idan ka da Allah da su zai taimake ka wajen ka yi wa Allah madaukakin sarki kyakkyawan fahimta to abin nan zai faru halin nan da ne satan nan da aka yi asarar nan da ne accident nan da ne duk abin nan da ya faru da sani ko babu zane ba kuma da hikima ko wata hikima ce ko ba zalunta ta yi ba Allah adali ne mai cikakken adalci bal ma sunansa adalci sunan Allah Allah mai da ya yi wannan shi fada shi ne da muka karanta wannan haya akwai abubuwa da za mu saurara za mu kai a insha Allah zuwa gobe kai tsaye za mu ci gaba saboda baki kamar da muka sanar jiya muna da baki da za su zo wanda za su ji daga bakin shi sakatare ala mustafa Allah ta'ala ya saka da alkhairi muna kuma yi wa barka da zuwa sallallahu alaihi wa sallam wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

shi shugaban tafiyar wanda shi malar jirgin adam kawo ya gabatar da ya fara gabatarwa a wannan matsalashi albarka gani wato a sa'adama a cikin wato wannan tsare-tsare a matsayin na shi da kwamfutan tafiyar na wannan kungiya mai albarka da wannan karfafin wasa abu na gaba da za mu saurara shi da za mu shi jawabi na wato kwamitin tasiri na jihar kano baki daya wanda sako ne daga shi shugaban kungiya su abdullahi da shidan daga wanda za mu shi daga bakin a tattalin kwamitin tasiri na jihar kano wato musamman musamman musamman insha Allah

bayan da bayan shi da yamma da dare سبحانه wanda yake shi ne shugaba a wannan majalisa mai albarka da yi wa dukkanin yan uwa da majalisa maraba da kuma a barka da zuwa wannan guri mai albarka don nuna sauransu da ko a madadin dukkanin yan uwa na wannan majalisa maraba. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذلك saboda lokacin da suka yi da faruwa mun sanar da baki da zamani, har ma muka bai mutane saboda muhimmancin zuwa mutum da kuma kaddamarwa muka ce zuwa yau insha Allah da su Allah ya kawo su muna nufin lalai da marhaban da zuwan su Allah ya kawo gida lafiya sai dai shi shugaban Allah ya sa ya ɗauka biyayi kuma ya zo biya har da gabatar da shi ya ɗauki wani sakamakon zuwansa waɗanda suka zo biya sun ganci kuma ya ɗauki mana da cikin masu kyau masu kama hankali Allah ta ala ya sa saka a alkhairi ko da yanayin tafiyar lafiyar sa ne ko gaba da ne sa da dawowa yau ba ko da aka kamar biyan yawon shi zuwa na hanyar kenan. Mune mutane haɓar da zuwan su da waɗannan baki Allah ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na gaba insha Allah shi ne zamu kamar yadda kowa ya sani ko kuma shugaba ko kuma sanin kwamiti na da suke ya bayanin sa akwai guraren da suke na wannan da aka gabatar a jiya wajen buɗe jirgin da shi shugaban kungiya wajen wurare gari biyu da wani da biyu da talatin da hudu to a nan karamar hukumar kuma sha Allah suna da wurare a ƙarƙar guda ashirin waɗanda gefe da sabu ko ce dubu da za a gabatar da su ne shi wani wuri da ke wanda za su yi amfani da wannan wajen jirgin albarka sha Allah kamar yadda aka saba don miƙa takardun wato ilimi ko a matsayi wanda ke nuna da kada amincewa ga malamin da zai gabatar da take a wuri da ƙarshen wannan ƙungiya mai albarka a irin wannan gurare kamar yadda aka yi a ƙasa a yi a to ana ma insha Allah wannan mataki na gaba kuma za mu gabatar da wannan insha Allah za mu gabatar da wannan mutane kamar guda kuma abin guda saboda lokaci insha Allah

sai kuma malami da biyu sha Allah shi ne malami Ibrahim da wakili a wanda ne gabatar da tafiyar a masallacin Sahus ne sai wato masallacin wani masallaci ne kan Salawar shi ma wanda yake a garin Sadiku

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar halartar wannan rana mai albarka a wannan masallacin misalin albarka don nuna godiyanmu da Allah da ya ba mu wannan damar idan ba mu manta ba wato tarayyar nan da ta wuce wannan damar ba ta samu ba saboda haka lallai ne mu kara godiya ga Allah da ya bamu wannan damar kuma Allah madaukakin sarki ya inganta duk abin da za a faɗa a wannan lokaci da duk wuraren da za mu gudanar da tafsiri Allah ubangiji ya ba mu damar bincikawa mu gano menene hakikanin abin da ya kamata mu faɗa kuma mu faɗa kuma Allah ya ba mu ladan Allah ya ba da ladan wanda duk suka halarta irin wannan tarurruka masu albarka Allah ya tsara mana fahimta Allah ya tsara mana fahimta ta alƙur'ani mai sarki da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kasancewar wato a makarar su zo a matsayin alhamdulillah mun samu malamin na yin bayani da wajen yadda ya kamata yin bayani Allah ya sa ta maka alkhairi sai dai abinda kudin shi kamar yadda kuka sani wannan wata ne mai tarin albarka Allah madaukakin sarki ya albarkace shi kamar yadda ake ninninka wato duk wani abu da za ka aikata na alkhairi a cikin ake ninninka lada kuma akwai wato alkawari na karfa addu'a mutukar an cika shirin kun sanya da cikin shirin addu'a ne musulati duk abin da za ka roƙa a wajen Allah ka tabbatar da gaske kake kuma ba ka haɗa Allah da wani wajen wajen wannan bukatar mutum ya ikilasi don Allah ya kawar da mu daga cikin masifin da muke Allah ubangiji ya maganta mana ba wani bukatar wato halitta a bincika wato masifa iri kaza iri kaza iri kaza wata abaci wacce kowa ya sani hatta dabbobi ma dan ba sa magana ne wato akwai halin da ya kamata su yi magana amma ba za su yi Allah da yanzu duk da su magana amma a bikin jikin su suna ji suna jin abin da suke so da haka ɗan uwa mu dage mu zabura wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu da tsarin arziki. Allah ya mana mawa Allah ya dakatar da mu ubangiji Allah ya dakatar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa insha Allah a shi ne za wa addu'a ta kakewa daga shi kake mutum shi da ya na

kuma suna ba da sunan cewa duk wanda ya yi aji dan Allah ya rika yin hakuri haƙi an tashi wannan ya sassa ba magana idan ka mu ke da ka bari mun irin wannan mu ga yi shi ka kasewa sai su ɗauka su yi gaban shi ka duk wanda ya yi abin sa a cikin kulawar su ba za su bayar haƙi an tashi Allah ta'ala ya sa ba da cikin kulawar Assalamu alaikum.